'yan ƙasa da hukuma. Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roƙo da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci, to sai kaga an Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Yanzu ta lokaci ya canza, ta ta canza. Kenan tunda ta canza dole manoma su canza a koma bisa hanya ta biyan bashin noma noman da duk kai cikin lokaci shi bai ika in ka lura ko ba a ce ka biya ba bai ika wajibi da wanda ya samu da wanda bai samu ba duk sai ya biya shi abba mu gane ba dai an ce kowa ya noma dai sai ya biya korafin hukumomin kula da madatsun ruwa na jamhuriyar Nijar akan manoman rani na kasar shine batunmu na yau a dakace mu Afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma shi hana su da gaggawa. Madalla. Masare kamar sauran sassan nahiyar Afirka ta yamma yayin da ake kammala noman damunar bana a jamhuriyar Nijar, hankalin manoma da ƙungiyoyinsu da ma hukumomin da ke kula da ayyukan noman rani musamman hukumomi masu kula da madatsun ruwa da tafkuna ya karkata kan shirye-shiryen noman rani na bana kamar yadda kowa ya sani ƙoramu da madatsun ruwa da ma dam-dam sun cika makil a bana kuma manoma sun ɗaura ɗamarar tinkarar ayyukan noman rani gadan-gadan yanzu haka dai hukumomin da ke kula da madatsar ruwa wato dam na birnin kwanni a jihar ta wata jamhuriyar Nijar sun ba da wa'adi ga manoma da ba su biya kudaden noman ranin bara ba da su gaggauta yin hakan ko kuma hukuma ta karbe gonakin da ke hannunsu tun da dai mallakar gwamnati ne su waɗancan gonaki. Dama dai a cewar hukumomin kula da madatsun ruwan wannan tsari na kunshe a cikin wata yarjejeniya da aka kulla a rubuce tsakanin manoma da gwamnati, wadda a cikinta manoman suka amince da amshe gonakinsu muddin suka gaza biyan kudaden haraji na gonaki. Abokin aiki Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni ya bibi wannan al'amari kuma ga rahoton da ya haɗa wa wannan fili. Tuni dai kungiyar manoman gandari ko dam na birnin Kwanni da ƙungiyar mashayar ruwan gandarin birnin Kwanni suka su mayin kira ga manoman da ke amfani da gonakan da suke cikin gandarin na birnin Kwanni da ke kasancewa mafi girman dam a ƙasar da kan taimaka wajen bunƙasa noman damana da na rani da ma yaƙi da zaman banza tare da hana matasa tsallaka zuwa ƙasashen turai suna mutuwa a cikin sahara ko teku tare da yaƙi da karamcin abinci a cikin kasar ya kira ga manoman da suka gudanar da noman rani da yan rigayi na damana da su kokarta biyan kudaden su na hayar gonakan da ke zama na gwamnatin kasar ne kamin a soma maganar kudin hayar gonakin na noman damar ta gabata kasancewa wasu daga cikin manoman sun yi biris da maganar zuwa wannan lokacin adamu abdu shine shugaban kungiyar mashaya ruwan gandarin birnin kwanni duk wanda ya san yana da bashi na noman rani bai biya ba na gona ta yi to shi tabbatar da nan da kwana goma shi gaugauta shi biya bashin shi da ba haka nan ba to doka bugu ne za ta yi tunda yanzu ma haka unaha ta kamuna takarda ta wannan dokar yanzu ta lokaci ya canza ta haya ta canza kenan tunda ta ya canza dole manoma su canza a koma bisa hanya ta biyan bashin noman da duk yi cikin lokaci kasancewar manoman na ci gaba da yin kememe game da biyan kuɗin duk da kiran da kungiyoyin suka yi musu tare da basu wa'adi mai shiga tsakanin tsakani a wannan maganar shine mai martaba sarkin birnin Kwanni Alhaji Muhammad Salifu Sardauna ya saurari kungiyoyin manoman kuma ya yi kira ga waɗanda suka yi kwance da sirdi game da kin biyan kuɗin na hayar gonakan da su yi ƙoƙarin yin haka kamin ishirin ga wannan wata na Oktoba ko su rasa gonakinsu. Mutanen gandari sun zo sun ce cikin kashi ɗari ba a biya kashi goma ba ka ku ga akwai matsala haruna paske gandari bai shuyawa babu biyan redivas to kuma abinda mutane nika son in tona tashe su tahiya ta yanzu da tahiya yadda an ka baro can baya akwai eh, sabani can baya lalle akwai takardu amma mutane sun jahilce su gandarin na an yi mai takardar aihuwa da sunan gwamnati ba na kowa ne ba na biyu duk wanda an ka ba kwantarar nan da an kai sa hannu bara zoke yanzu cikin abin da ka sama hannu ka sa hannu cewa in ba ka biya wannan redevance ba ka yarda a amshe eka kenan doka ce na haka sun ka kama magana gare mu don mi saboda sun san ya an ka fara amshe amshen nan nan mutane su kai wa gare mu su kawo magana an fara amsa musu kaza an fara amsa musu kaza daga bisani mai martaba sarkin birnin kwanni ya jaddada cewa idan fa ba a biya ba to lalle gwamnati za ta amshe gonar kanta ta baiwa masu bukata kamin ya yi kira ga waɗanda aka ba kuɗi suka ƙi bayarwa da su kuka da kanansu. akwai an haɗi mini waɗanda a shugabannin nan gmp waɗanda su ma sun amsa ga talakawa amma ba su zuba ba to shi nika haɗa ma wanda a firzidankin GMP an ka tabbatar da ya amshi kuɗi ga talaka bai zo ya kai su inda abu to shi sani shi na iya rasa wuri ne da haka su ma yan da gaske na akwai irin su ya kamata su yi kokari su zuba kudin mutum duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka waɗansu daga cikin manoman sun bayyana ra'ayoyinsu game da wannan zancen da ma kiran da mai martaba sarkin birnin kwanni ya yi musu don su biya kuɗaɗen hayar gonakansu na gandari kiran da ya yi gami da abin ikoki kowane shi ba da himma manomi shi bai ika lalle bara an yi aikin noman rani an samu jaraba saboda ruwa ba tsasa ba yanzu alhamdulillah allah ya ba da shekara mai albarka an yi dawa sosai an yi gero ga wakina na ana ɗiba shi bai ika in ka lura ko ba a ce ka biya ba bai ika wajibi na tunda abin da kaka cin amfanin shi kenan ma ba sai an ce ka biya kuɗin ika ba lalle mun je an yi magana gaba da redefense na aikin rani an ce kowa siniya shi biya haka nan na gaskiya na tunda kowa sa ana biya to ba san ba da wanda ya samu da wanda bai samu ba sai ya biya shi abba mu gane ba dai an ce kowa ya noma dai sai ya biya masu rare karshen shirin yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin dukkan tsakanin abokan aiki musamman haruna mamman bako na birnin kwanni mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka ji ga wasu sun fi mu